yace yana tambaya mace ce ta samu haila kuma da janaba ya za ta yi wani suka ce sai ta hada niyya biyu ta yi wanka daya wani suka ce kai kowane sai ta yi niyya ta yi wankan sa kowanne aka yayi an na min al-masail al-ijtihadiyya to malam dan Allah mutum ne ya kashe kansa da kansa za a roka masa gafara wassalam ka huta lafiya in duk wanda ya mutu akan musulunci za a iya roka masa gafara wanda ya kashe kansa da kansa ya kafirce kenan ko ko ya yana kan musulunci yana kan musulunci eh to wannan ya kawo matsala mai ɗimbin yawa ya ce lokacin da muke karanta Buhari manzo Allah ce abu guda uku a gaggauta su ciki yace in mutum ya rasu a gaggauta a je a masa sutura a binne shi to shi kuma yace a kasar musulunci kasar Kano kasar gashi menene da menene da iyaye da kakanni ya kawo maganganu da yawa yace to wani dan uwansu ya rasu amma ya ƙi ya je a ɗauke shi a binne saboda wai wani ɗan sanda ya kashe shi shekara biyar kenan gawan na nan matuware a jiye har fuskarsa ta ma kanka ta ma kankancewa ta ma rage ta ma abin abin nan kenan ko shi yasa yake kira yace a kira eh, a ja hankalin gwamnati ko menene da menene to haƙƙi ya sau tabbata akan gwamna da majalisa da mai martaba sarki don musulmi ma'ana sutura a je a suturce mutum abin da shi fardu ne kifaya ma'ana fardul kifaya in idza qama bihi man yakfi sakata an baqi in an samu wanda suka je suka yi to duk wani mutanen Kano sun zauna lafiya kenan in aka rasa wanda yayi baki ɗaya mutane sun shiga laifi kenan akan haka sai a je a duba a gaggauta a bincika a sayar da za a yi a jafiya a suturce wannan bawan Allah shi kenan abin da yake roka ke haƙƙin wane ne wannan eh gwamna da sarki majalisa su musulmi eh eh ko gwamna ko majalisa ko cin jaji ko sarki ko waɗannan ko eh sai a je a gaggauta a duba duk wanda yake babu wata matsala gan dangane da binne shi ya mutu a je a sukurce shi a binne shi an sarki an huta babu jawazi tawafi ala ba'irin wa ghairihi واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ce babin da ya zo na bayanin halacci mutum ya yi tawafi kan rakumansa wa gairihi ce ya halatta mutum zai tawafi ɗakin Ka'aba ya yayi akan rakuminsa sai kuma ya ce wa ƙairihi da wani rakumi wani rakumi mai zai shiga cikin wannan abu kenan mai zai shiga kamar jaki ɗauka in ya halatta kan in ya halatta kan rakumi akan dan adam abin babin aura ko eh, ya ce kan rakumi kuma ya ce wa ghairihi to me da menene za shi wa ghairihi da wani rakumi kamar me alfadari jaki doki saniya saniya sai ne kuma eh keke wura ko sai kuma mai mota ko ba zai ba a'a halacci in an yi tawafi ya yi ko bai yi ba a yau sarki ya ce zai tawafi da cikin mota ya zai halarci tawafi ya yi ko bai yi ba abin da ake tambaya ke wa ghairihi din zai shiga abubuwan lokaci mai da mai alfadari doki jaki saniya mai to mahal abinda ake bincike ana shine duk abin da za a yi tawafi da shi lallai ne zama fitsarinsa mai tsarki ne ko da abin fitsarinsa mai kasa ne saboda ne tawafi bakwai za a yi za ka hana shi ya fitsari a wurin to akan haka sharaɗi ne dabbar ta zamo fitsarinta ba na jisa ba ne ko sharaɗi ne ko ba sharaɗi ne fitsarin rakumi na kisa ne ko ko mai tsarki ne ku bashi ya faɗa da kai to shi ke magana ta ta واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب yace kuma mutum ya sumbanci hajar aswad bi mihjanihi da kwagirin sa ko sandan sa ko kandirin sa sai kuma yace wa nahwihi menene nahwihi eh eh to me me hannu da me kuma an yi zamana ya halatta da kwagiri da hannu min babin aula eh eh shi ne yace kwagiri ko sanda ko sandiri sai kuma yace wa nahwihi ko lema ko me ko karfe ai an fada ko me eh biro alqalam biro sai mana duk abin da za ka nuna shi alama ta saboda kar a je a yi turai dai ne je wannan turi wannan wannan turi wannan mun gane ko to wannan wannan unwanin ya tabbatar mana da matsaloli guda biyu yin tawafi akan abar hawa sa'an nan kuma da sumbantan hajar aswad ko da hafin bakinka ko da hannu ko da wani sanda ko kandiri ko menene abubuwa guda biyu kenan da tafada to za mu gani nassi yana da dalili ko babu dalili za mu ga mahallu shahid insha Allah قال حدثني أبو الطاهر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 shikenan abin da ya fada ya samu masa nasi kenan ko bai samu nasi ba yastalimu rukna bi mihjanin yana sumbantar rukuni ko hajar aswad da kwagiri ko sanda ko kandiri ma'ana hadisi mahallin shahid kenan na biyu لأن العنوان يحتمل على جزئين من المسائل والحديث أيضا يحتمل يشتمل جزئين من المسائل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصير عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته أكان أبرها وسا يستلم الحجر بمحجنه ينا سنبتا الحجر الأسود ده سندنك عنه سسوق واجري فوق لأن يراه الناس دم متاني سبنسي لأن يراه الناس راجع إلى ماذا؟ أه؟ إلى li an yarahu saboda mutane su gan shi yi yayi ya yi tawafi a haye wal yashruf wal don ya yi sama don su shi su tambaye shi fa inna an-nas ghashawhu غشوه صرف غشاء والليل إذا يغشى إذا فإن الناس غشوه سيبنا مكنا sai mai kenan. sai masa alhus fa innan nasa gashawhu saboda an yawa mutane sun rufe ba a ganin manzon Allah wannan ya leko ina yake ina bane ne sai manzon Allah ya hawa abar hawa don kowa ya gan shi kada ka bukaci sai ka taho daga can ka zo kusa wannan ya bukaci sai ya zo a yi ta turere ne ya ta tukude ne ya sannan ɗan sannan an agaji su zo a buge wannan manzon Allah gaban sa ba dukan kowa kowa zai gan shi kuma a cikin kwanciyar hankali a samaki sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج وحول السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس الحديث الأول طاف بالبيت وفي هذا الحديث زيادة أنه طاف بالبيت وكذا طاف بالبين الصفا والمروة على بعيره وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن حجر وليسألوه فقط قال حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس ce manzo Allah ya hau a abar hawarsa saboda baya son ya je yana tafiya kasa yana tawafi jama'a sun yawa an rufe shi wannan na son ya ganshi wannan ya fito daga kauyen su dan ya ganshi wannan ya zo daga garin su dan ya ganshi yace lalle sai ya ji ya ga manzon Allah ko ya musafa da shi ko ya ganshi sai a bukaci cewa duk za a zo inda manzon Allah yake don a ganshi sai a samu cunkoso shikenan wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan sai an agaji su zo suna koran mutane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a koran mutane a wajensa ba a duka mutane a wajensa to yaya zai magance wannan matsala sai ya hawo abar hawarsa kana kusa kana ganin sa kana nesa kana ganin shi abin kake so ka ganshi da an ce as-sahabi huwa man ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi alaysa kadhalik ya ganshi ya hadu da shi in je gare su zai ce ai na gan shi eh. amma ya je gare su ka ce ka gan shi ce mun yi haji tare da shi a ce ka gan shi ce ai ban gan shi ba ko eh. kuma hajjin karshe ke to shi sa kowa yana sai gan shi Allah sallallahu alaihi wasallama baya takura ma kowa da a ce shagabannin duniya baki ɗaya sun ɗauki siyasa ɗaya cikin siyasar manzon Allah suka tafiyar da al'ummar su wallahi da sun fi kowa jin daɗi ko da kafirai ko kafirai ne ko musulmai ne farare ne ko bakake ne duk sa'an da aka baka jagorancin al'umma kada ka takura musu wallahi kanka kake takura kada ka matsanta musu wallahi kanka kake matsantawa kada ka zalunce su wallahi kanka kake zalunta mun gane ko eh, eh. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوز خربوز قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت أنكر ولد أم سلمة تشي شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ce na je na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na jin daɗi ba ni da lafiya ga za a yi tawafi za a yi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tufi min wara'in nas ki tawafi bayan mutane kada ki shiga cikin jama'a wa anti rakibatu mahallu shahidi wa anti rakibatu babu jawazi tawafi rakibat alaysa kadhalika kuma Allah ce to ki ki ki tawafi bayan mutane ki hau abar hawaiki abin da yasa aka ce ta tsaya bayan mutane in ta shiga cikin jama'a da abar hawar ta yaya za ta wannan za ta za ta buge wannan wannan zai zo karo da abin nan to sai ki tsaya bayan jama'a kina yi akan abar hawar ki mahallu shahid ki qalat ce fatustu sai nayi tawafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina idin yusalli ila janbil bait sallan asuba kenan a lokacin da kake tawafi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla dabda ɗakin Ka'aba to ma'ana ra'an annas ga sahu ayi kenan ko sai ta je mutane suna kusa da Ka'aba suna sallah ita sai ta zaga mutane ba haka bane shine ma'ana haka to akan haka ita bata yi sallah sawa tare da manzon Allah ba kenan ko dan raka'a biyu za a yi wanda zai tawafi so bakwai dan zai sallah raka'a biyu wanda ne bi tsawo tawafi ko wa huwa yaqra'u bi turi wa kitabin mastur yace manzon Allah yana sallar asuba a lokacin yana karanta wa turi wa kitabin mastur wa eh wai zai yi ta yi tsawafi su bakwai ta zo ta riske suna cikin sallah raka raka'a a'a yana da aiki ya faɗa kuma yana da aiki yace zai yi ya zaka ce a'a ba zai yi ba eh babu mamaki yayi tawafi so nawa za a yi so bakwai kuma kusa da kaba ko nesa a nasai ko a guje a nasai ba haka bane to manzo Allah karanta su wa kuri wa kitabin mastur aya nawa ce wato ira ina alqur'ani wato suratul tur ha ana 47 sab a ma zai kai 70 ina alqur'ani wato kitabin mastur to sai ce za ta iya gama tawafi bakwai da zo ta tarar da manzo Allah yana karanta wato wa kitabin mastur ha zai yi Eh? da ta ce suratul bakara ya kama amma wa turi wa kitabin masdur ba haka bane 49 ko 49 arba'in da tara ko hamsin ba ɗaya ke ko eh. a fassara ne a fasara to da a ce suratul bakara ta ce manzon Allah ya karanta to ne sai a ce kafin ta za ta iya gama ta zo ta same su amma wa turi wa na mastur bayan shi kuma sai kasa da haka in ka aya 49 in zai zo sai karanta kasa da arba'in da tara ko daidai da arba'in da tara a arasa a duke an gama to ita kuma za ta yi tawafi bakwai wanne ne zai fi tsawo kenan tawafi zai fi tsawo kenan eh to shi وفيه جواز شين يتي واستدل به أصحاب مالك وأحمد على سكتي شيوا من ذا الله بعد إذن من قام محل مآخذ الفقهاء ما يستنبط منه ما يستفاد منه فيه مسائل suka ce tun da manzon Allah ya ce za a yi yin tawafi akan rakumi a kewaye ka'aba to fitsarin rakumi na da sarki ba manzo Allah faɗa ba su ne suka yi istinbati saboda me suka ce in fitsarin rakumi na jisa ne dan me manzon Allah ai manzon Allah ba zai ce aje ai tawafi ba dan waye zai lamunce cewa kafin a gama tawafi yayi fitsari akan haka suka yi istinbatin cewa fitsarin rakumi ba na jisa bane wannan istinbati ya samu halli ko bai samu ba to Abu Hanifa ya ce a Shafi'iyya suka ce bai samu mahalli واستدل bihi ashabu malik وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه لأنه لا يؤمن ذلك من البعير فلو كان نجسا لما عرض المسجد له ce akan haka suka kafa hujja cewa duk gamman da ake cin naman ta ma'ana fitsarin ta ba na jasa bane me yasa suka ce tunda manzon Allah ya bada izini ai tawafi kan rakumi ai bawa zai lamunta cewa za a yi tawafi su bakwai har a gama rakumi bai fitsari ba ومذهبنا ومذهب hanifa wa وآخرين najasatu ذلك shafi'iyya da imamu abu hanifa suka ce fitsarin rakumi na jasa ne wa hadith la dilalata suka ce wannan hadisin babu hujja akan cewa ciki cewa fitsarin najasa fitsarin rakumi ba najasa bane dan manzo Allah ya bada izini eh, eh, rakumi yake wa Ka'aba li'annahu laysa min daruratihi an yabula yace ba lalle bane yayi fitsari cikin tawafi din ba lalle bane wannan magana za ta samu wai ba kuma ba da yi wata duk ba to sai suka ce to wa inna ma huwa muhtamalu suka ce ihtimali ne ba tabbas ba zai in zai ce wai sai ya fi tsari ba wa ala takdiri husulihi suka ce to in ma an ɗauka cewa lallai zai fi tsari sai ce yunazzafu al-masjid minhu ne fi tsari sai a wanke كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال صبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم sai suka ce ai Allah ya tabbatar da cewa ya bada izini a shigar da yara a masallaci amma babu tabbas cewa yaro yana cikin masallaci zai fitsari mai yiwa ya fitsari amma duk da shi an bada izini suka ce kiyasan ala zalika kasancewa an bada izini rakum a shiga ya tawafi ai tawafi rakumi baya nuna cewa fitsarin rakumi ya zama najasa dalili ai manzo Allah ya bada izini a shigar da yara masallaci ko yaro kuma waye tabbas kafin a ga masallaci har a ga masallaci bai ba suka ce in wannan kiyasi aka dauka to suna suna da kiyasin da ke kore wancan bal qad da zalika suka ce ai tabbas ma an samu haka wa li annahu law kana zalika muhaqqaqan lana suka ce ai an samu sono yara suna fisari a masallaci a zuba ruwa to wanne ne wace magana ta fi karfi eh cewa ne shafi'iya su suka ce najasa ne imamu malik da imamu ahmad su ne suka ce fitsarin rakumi ba najasa ba ne ba na jisa ne, shi ya fi karfi ko eh to ah, ai hadisi ya bayyana dalili yace akwai shaitanu a wajen amma fitsarin rakumi da taro sun shi ba na jasa ba urai qissatul uraniyina ke qissatul uraniyina eh ina za ka je wajen sai ka ga imam abu hanifa kuma sai buyin kullum ma tawar wata hanya sai ya ce maka kaza kaza kaza Allah ya ba su kwakwalwa ne sosai su har yanzu da za ka ɗauko littafin a hana kana karanta sai kai mamaki shekara ɗari nawa kaza sun kaddara matsaloli da za su faru suka sa musu hukunci hukunci sai yanzu abubuwan suka zo faru bayan mun gama ai shi ma malam bai ce rakumi da dace wani hawi da wani rakumi ba mu tattauna ba kana gangare ke babu an anna sa'a bayna safa wal marwa rukunin la yasihu al hajj illa bihi suka ce sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne hajji baya inganta sai ayi sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda malamai sun kare wa'in suna ganin tunda an ce bala junaha ala an yadda wa'in suka ce ba lallai bane to wa'in suka ce rukuni ne in mutum yayi hajji bai sa'ayi tsakanin safa da marwa ba hajjinsa bai cika ba to mu ga mecece hujja قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حتى في مكرن حديث menene hukuncin sa tsakanin safa da marwa cikin aikin hajji rukuni ko ba rukuni bane in rukuni ne ba hajji bai ba sai an in ba rukuni bane wajibi ne in ba kai ba hajjin ka yayi amma sai ka yi hadaya in kuma sunna ce ko mustahabi to in ba kai ba azumin hajjin ka yayi ba sai ka yi hadaya ba sai ka yanka ba to wannan menene ne ke hukunci menene tsakanin safa da cikin aikin hajji ko umra rukuni ne akan haka in mutum ya bar shi hajjin sa bai ba kenan al haddathana yahya ibn قال حدثنا معاوية أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها عروة مع عائشة عروة ما هي إني لأظن رجلا لو لم بين الصفا والمروة ما ضره yace ma bugun sa koya kun sai ce ni ina ganin mutum yayi haji bai sa yi tsakanin safa da marwa babu komai haji sa yayi qalat lima kuskure ya yi amma da yake jari hujja hujja jari ba haka bane sai ta ce me yasa ta far masa da fada ba uwarsa bace ba yar uwarsa bace ko kuma uwarsa bace ta far masa da fada ta yi abin nan sai ta ce lima me yasa mana ka ka hujjanka kenan tu burhanaku alaysa kadhalik sai ta ce ya gogo ko ya kumbo ya duk yace ina ganin mutum ya yake hajji ma bai sa yi tsakanin safar marwa hajji sai babu komai sai ta ce me yasa ita ta san cewa hajjin bai yi ba amma da fada ta tarbe shi zagin sa tai rasa tai tsawata ta tai sai ce me yasa dole sai ka bar mutum ya kawo uzurinsa sa'annan ka kari ilimi cikin uzurinsa ko daidai ne ko kuskure ne in daidai ne ka kari ilimi in kuskure ne ka san cewa lallai mutum zai kan gina mas'ala akan kuskure yana gani daidai ne sai kai ka kauce ma wannan da haka bane lima kuntu sai nace li anna Allah ta'ala yaqulu inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw iktamara fala junaha alaihi an yatawafa bihi ba fahimta yayi ba ijtihadi yayi cikin fahimta yace ai Allah yace wanda ya aikin haji ko safa da babu ne in yi aikin ko umra babu laifi in yi sa'ayi tsakanin safa da marwa la junaha alai an yatawafa bihi babu laifi in yayi abin da aka kai babu laifi amma kai ba aikin kai ko bai ba yayi akan ijtihadin sa ba ijtihadi ba ba fahimta yayi ba ila akhir aya fa sai ta ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة tace ai duk wanda ya aikin haji ko umra bai sa ai tsakanin safa da marwa ba ba shi da haji ai hajjin sa bai cika ba walau kana kama takunu la kana tace ka fahimci abin da aka fada ka koyi larabci a waje na da a ce yadda ka fahimtar haka ne da ta ce Allah ya da a yadda ka fahimta haka ne yadda siyakin zai zo fala junaha alai Allah ya tsawafa bihima وهل تدري في مكان ذاك kasa kunnen ka kaji bar ma na baka cikakken bayani game da abin da ya faru ka je ka fahimci kuskure ka san me yasa haka ya faru inna ma kana zalik annal me abin da yasa aka kawo wannan ta'bir fala junaha alaihi ay yatawafa bihima abin da yasa aka fada haka shine annal ansara kanu yuhilluna fil jahiliyya li sanamaini ala shattil bahri yace mutanen madina sun kai lokacin jahiliya sun kasance suna daukan haramin haji su je su ziyarci ai su gumakai guda biyu a gabar teku yuqalu lahuma isaf wa na'ila gumakan su isaf da na'ila isaf namiji na'ila ta mace mun ku wa'annan isaf da na'ila kissa ya zo imamu nawawi da malamai sun faɗi kisarsu wallahu a'lamu bi thubutil qissa alaysa kadhalik suka ce wa'ansu mutane ne guda biyu namiji da mace saboda a saboda abin nan din su fajircin sai suka je suka zina a cikin ɗakin Ka'aba sai Allah ya shafe su suka zama dutse to shine sai aka dauka aka aje wurin safa da marwa a wajen zamzam ko aka aje su wajen kowa yazo yana ganin liyar ta'iza sune isaf wa na'ila sune suka zama gumakan da ake bauta musu fa yatufuna فيطوفون safa wal marwa thumma yahliquna in suka je suka ziyarci wannan gumaka guda biyu sai su je su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan su je su yi aski falamma jaa al-islamu karihu an yatufu bainahuma da addinin musulunci yazo suka shiga musulunci aka ce aje ayi aikin haji sai su tuna da suna ziya suna suna ziyaran gumakai ne sa'annan su je su sa'ayi tsakanin safa da marwa yanzu sai suna kyankyamin yin sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda kada su kada sai kada su kaman su yi kama da aikin da suke yi da sai suna jin nauyin to ai sa'ayi tsakanin safa da marwa da ana yi ne don gumakai don me kuma yanzu zamu yi abin da yasa suke jin nauyi kenan lillazi kanu yasnauna fil jahiliya قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها فقالت tun da Allah ji fala junaha alai an ya tawafa bilma sai suka sai to sai suka san cewa yanzu suka yi aikin hajji ko umra za su yi sa'i tsakanin safa da marwa babu laifi babu alaman cewa sada tana tunawa da aiki da wannan shari'a ce ta ba su izini su ta ba ɗan ilimi ko ba ta ba ilimi ba sanin sabab ma'arifatu sababin nuzul yana ƙara fahimtar da aya ko hadisi mun gane ko قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة تيتي ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة قالت لما ce ai ina ganin لي في النهاية aikin بالله بني نجيني lalle كان na والمروة ne ميسا قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أحلوا أحلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم اسكتوا ترى من الله صلى الله عليه وسلم للحج في ايك حج سنة تنيد ايك اكيدا ايند اكيدا سيسكي تنكمين سيسا ايك كان سفار مروة ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أمري ما أتم الله حج من لم يتف بين الصفا والمروة kace la'amri ina mana la'amri rantsuwa ne eh la'amri rantsuwa ne eh rantsuwa ne ko ba rantsuwa bane masa ba a ce yayi kama da ko bai kama ka zabi ɗaya rantsuwa ne ko ba rantsuwa bane ba rantsuwa bane ko akwai a lokacin ce da ci eh eh to ya aka yi zama rantsuwa a eh to lokacin musulunci kuma fa eh in ya zama lamun tawkidi fa lalle ne zama lamun rantsuwa wala amruka la amri to in ka karanta al-i'lan bi anna la amri laysat min al-ayman haka lokacin kowa da alkalamin sa hmm. ko malaman ahlus sunna ko kace ai masu su tauhidi kaza gashi nan la'amri la'amru la'amru kal amru kaza wa in sai sai Sheikh Ahmad Al-Ansari Allah ya gafarta masa sai magayi risala doguwa mai yawa a cikin majallar Jami'ar Islamiyya yace al-ilan bi anna la'amri laysat min al-ayman ya kawo hujjoji da bayanai duk da mahallin shahid cikin lugar arabiyya in kana so ka karanta ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي الله أطوف بينهما قالت بئس ما قلت sai ta ce abin da ka faɗa ba daidai bane yabna ukhti ya kai dan dan uwata طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة لا تعني أن هذه السنة مقابل الفرض yace manzon Allah ya tsawafi tsakanin safa da tsakanin safa da marwa musulmai sun saka sa'i tsakanin safa da marwa ya zama sunna muttaba'a dan me zaka ce ba lalle bane wa inna ma kana man ahalla limanata at-taghiya allati bil mushallal al manata at-taghiya mana gunki kenan illa a waje da ake ce mushallal ألا يطوفوا بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بيتهما قال الزهري إمام الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فأعجبه ذلك سينا باش لاباري نتي غا استنباط دنا عائشة تي غا بيان تي غا دنگني دا صار اللغة العربية ما ظاهري sai ce ai wannan magana shine ilimi wa qala inna hadha al-ilm yace ai wannan shine ingantaccen ilimi nagartaccen ilimi tataccen ilimi wa fi riwayati inna hadha al-ilm yace wannan shine ilimi da rike shi da kyau ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يقولون na ji malamai suna fadar cewa inna ma kana man la yatufu baina safa wal marwa min al arab yaquluna inna tawafana bain hadhain al hajarain min amr al jahiliya yace malamai suna fadar cewa waɗanda ba sa son su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa suna ganin ayan ayin sa'ayi tsakanin safa da marwa ai aikin maguzanci kamar yadda ake yi da wa a akharuna wa kuma suka ce min ansar إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نمر بين به بين الصفا والمروة وإن مسكتي أي أبن أكتي ميشيني طواف الكعبة بعتي مي سعي سكان الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء إتي إنا كمان وأن آتاتك كم دنجني دو إنك تيوا سعي سكان الصفا والمروة ينا تكين أبن ما بزنتي دو إنك تيوا بعتي مي با تشيني أكسكت آية أنت كوي ما بعتي أيك ما بزنتي شيني دايداي بايا نونا تيوا wai mustahabbi ne yana cikin yana da karfin rukuni yasa akan wanda inda gun wanda suka ce rukuni ne wanda suka ce wajibi ne to in baka kai ba hajjin ka yayi amma sai kai hadaya قال haddathani muhammad bin rafin. قال حدثنا هجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير قال سالت عائشه وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نتوه بالصفا والمروه. يا من الله منا muna jin nauyin sa ai muna ganin laifi ne aibi ne kuskure ne mai sa ai tsakanin safa da marwa da muna yi cikin maguzanci lokacin jahiliya mun shiga musulunci kuma dan me zamu yi fa anzalallahu فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت aw tamara fala junaha alayhi ay yatawaffa bihima qalat aisha قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما تشي من الله يا سنة sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wanda yake da gari hujja ba wanda yake da daman yace ba sai yi ba ba tana nuna sunna muqabil al fard bane tana nuna sunna Allah yayi aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا وهم هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم أي سنة في السنة wajen kakanninsu mutanen ansarawa da mutanen gassana sun gada ne iyaye da kakanni ana zuwa a yi hajji a je a ziyarci gumakai sa'annan a je a yi sa a yi tsakanin safa da marwa da abin da suka gada ke na wajen iyayensu to da addinin musulunci yanzu suka shiga musulunci abu ne suka gada wajen iyayensu suka saba suna yi suna shiga musulunci kuma sun shiga kyankyamin yin haka to dan me kai kana cikin musulunci kuma kana sha'awar yin abin maguzanci abin shirka abin bid'a me yasa haka من أحرم لمناة لم يطوف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أي تابع التابعين جمهور المعلمين نكي صحابي وتابعي لمن يما لما يسنا أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره suka ce sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne in mutum ya bar shi to ko ya zubar da jini ya hadaya ba zai yi ba sai an zo an yi mun gane ko akan haka sa ai tsakanin safa da marwa menene hukunci sa rukuni ne wa mimman qala bi hadha ahmad wa ishaq wa abu thawri imam malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ishaq bin Rahoya da Abu Thawri wa'annan manya manyan turakun fikih da kan suka ce rukuni wa qala ba'd salaf huwa tatawwu wa in sai tatawwu idan ka ga dama kai magana ma kai cikin su akwai wa عروة بن زبير وهذا هو ما تابعي منه وقال تو ايه كافية جميل ها وقال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة هو واجب yace wajibi ne ba rukuni ba ne bane yayi mazhabi tsakiya kenan wanda sai suka ce rukuni ne in ba ai ba haji bai yi ba in ka bar sa'ai tsakanin safa da marwa haji bai yi ba ko ka yanka hada bai ba wannan suka ce a'a sunna ce mustahabbi ne in ka ga dama kai magana kar kai wannan ce a'a ba rukuni ba ne. kuma ba mustahabbi bane menene ce wajibi ne fa in tarakahu asa in bai yi sa'i tsakanin sama da marwa ba ya sabi Allah wajabarahu bidami wa sahaha in bai yi sa'i tsakanin wanda ya wajibi yayi ne yayi sabo ba haka bane yayi sabo to wannan magana ta sa sai istinbati zai mai da wannan magana akan magana farko dan ya ce ba ba rukuni bane wajibi ne in mutum ya bar sa'i tsakanin safa da marwa asa ya saba ma Allah to kuma Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin alaysa kadhalik amma kasancewa wajibi ne yace in mutum bai ba ya saba wa Allah wajabarahu biddami sai ya yanka hadaya wa sahha hajjuhu hajjin sa ya inganta dalilul jumhur menene hujjar waɗanda suka ce sa'a tsakanin safa da marwa rukuni ne annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'a wa qala khudhu anni manasikakum suka ce manzo Allah yayi sa'a sa'an yace khudhu anni manasikakum hujjar kenan wannan ta isa ta zama hujja manzo Allah ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa manzo Allah ya je ya aikin haji ya yi tawafi ya yi sa'ayi ya saya arafa ya zo muzdalifa ya yi jifa ya zo ifada ya yi kaza ya ga aikin haji kaka ba shi da sai nake khuzu anni manasikakum wannan hujja da suka kafa ya isa ya sa sa'ayi ya zama rukuni saboda me saboda manzo Allah ya ayyuka da yawa in suka ce tunda manzo Allah ya ce khuzu anni manasikakum akan haka duk aikin haji sun zama rukuni na ba wanda ya faɗa wal masru'u sa'yun wahid mun gane ko sun kafa hujja da wannan sai ta yi ya zama hujja sai ta yi in kana son jayayya za ka yi in za ka kawo hujja kana kawo hujja ne da za ka rufe bakin wanda zai faɗi wani abu kuma ka ka kewaye shi ba shi da hujja da zai faɗa amma in ka kawo hujja da zai iya faɗar wata magana to har yanzu hujjar ka ba ta zama hujja ba ke mun gane ko suka ce sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne mecece hujjan ku suka ce manzo Allah ya yi ayi safa da tsakanin safa da marwa duk ayyukan hajji da manzo Allah ya suka zama rukuni sa'annan bayan manzo Allah ya sa ayi ce ku zuwa anni manasikaku mana ku yi koyi da ni a cikin aikin hajji ayyukan ku to akan haka duk ayyuka sun zama rukuni ke in mutum yana son jahiliya kenan kaga ba son jahiliya sai ya sai ya hakura mun gane ko wal mashru'u sa'yun wahid suka ce abinda aka shar'anta maka in ka je aikin hajji in ka je kai tawafi ka je kai sa'ayi ya wadatar ba a son ka maimaita sa'ayi kuma tawafi babu laifi za ka yi maimaitawa mun gane ko in ka je umra ka ayi suka ce sa'ayi so ɗaya ake ba a maimaitawa wal afdalu an yakuna ba'da tawaf al qudum yace tawafin da sa'ayin da yafi shine bayan kai tawaf al qudum isar ka makka ka je kai tawafi sai ka je kai sa'ayi yajuzu ta'khiruhu ila ma ba'da tawaf al ifada yace wannan sa'ayi guda ɗaya din abinda yafi kana shiga maka kana tawafi ka je kai in ya halatta kuma ka jinkirta kada ka yi in kai tawafi sai ka bar sa'ayi a je a yi a tsaya arafa a je a tsaya kaza a zo ranar sallah har ka gama za ka je ka yi tawafi in aka yi tawafi ifada sai ka je ka yi sa'ayin ka yayi ko bai ba eh yayi قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب suka ce wannan taujihi da taimaka dan yar uwarta da bin Zubair din nan suka ce yana nuna cewa nan Aisha tana da zurfin ilimi tana da kaifin hankali tana da hazaka tana fahimtar larabci tana fahimtar shar'an musulunci wa kabiri ma'rifatiha bi da qa'iqal alfaz yace ta fahimci kalmomi yadda ake jera su yadda ake shimfida su yadda ake zubo su لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عن من يطوف بهما بس سبب الآية أي لفظ ينا نونا وند يطواف باشد ليفي kamar yadda suka fahimci cewa wanda ya tawaf yana da laifi tace ai lafazin abin da yake nuna kenan lafazin bai zo ya nuna cewa sa'ayi wajibi ne ko ba wajibi bane ba abin da zai yi ba kenan ya lafazin yana nuna cewa wanda ya sa'ayi ba shi da laifi yadda suka dauka babu hujja ciki da ke nuna cewa sa'ayi ne ko ba sai ta fahimtar da shi haka sa'annan ta ta nuna masa dalili ta nuna masa sababin nuzul to sa'annan wajibcin ko rukuniya za a dauke cikin hujjoji ayyuka hujjoji daban mun gane ko وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه فأخبرتها عائشة رضي الله عنهما أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه وبينت السبب في نزولها والحكمة في نزولها وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد الإنسان أنه يمنع إيقاؤه على صفة مخصوصة إلى آخر ما قاله an to har wanda ya kawo tsoro a dayansa mai kira ne ke to ma'ana in mutum je aikin haji in za ka yi umra kana da tawafi da sa'ayi tawafi so nawa daya sa'ayi so nawa daya in kai tawafi kai sa'ayi aka ce sa'ayi ya ya isa su malamai suna ganin ka sake yin sa'ayi kuma so biyu yi bid'a mun gane ko to umra kenan aikin haji kuma fa da kaje za ka yi ifradi kana da me kana da tawafi daya sa'ayi nawa daya to aka ce in ka je kai tawafi din da aka fi so kai sa'ayin in ba kai sa'ayin ba ka za ka yi jinkirta har a zo tawafin ifada bayan ayi tawafin ifada sai ka je kai sa'ayin sa'ayi yayi ko bai ba ma'ana sa'ayi ɗaya ne rukuni ga waɗanda suka ce rukuni ne wajibi ga waɗanda suka ce wajibi ne a kanka amma yanzu za ka yi shi za ka yi tawafin kudumi za ka yi bayan tawafin ifada yayi ko bai ba to bayan tawafin ifada in bai ba sai zai zo zai tawafin wada'i kuma fa in yayi ko bai ba ha باب بيان أن السعي لا يكرر باب اللي يقول بيان شوى السعي بقى ما يميتاج الآن سوء أي شيء كذا قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ما يا جابر ينا بدل شوى لم يطف لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا محل من شاهد في نفوه يسمى من بس بس في ايش كي قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله وقال الا طوافا واحدا طوافه الاول فكشي الطواف الفرق كاي بطواف طواف بي صائب اساس ما ينفع طواف sai ta bar shi mana a'a ma gashi an hajjin ta yayi mana sai ta jinkirta ba za ta yi ba tawafin da yake in babu shi babu hajji shine suwa dawafi ko sa'ayi saboda me ta to to to wannan amirul hajj باب استهباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة العقبة يوم النحر ما تزوى في حج إفرادكم شعفا في طوافنا بيو دا والنيني bayan sa'il kurun wani sa'il ne ya ake guda biyu ah, fara mana da zuwa hajji eh, eh daga shiga makka ake nufi ba daga shiga madina eh, eh. سمعت هنا ما سمعت هنا استباب انك استباب انك باب استباب ادامه الحاج تلبيه حتى يشرع في رمي الجمره عن العقبه يوم النهر يجي ولد يجي اي حج انا سي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والمل لا شريك لك هر ترى غوتا هر قوم غوتا هر الرامي صلى كاي جمره العقبه ranar sallah to daga nan zaka yanke talbiya mun gane ko ma'ana ana son ka rinka yin talbiya ranar bakwai takwas tara har ranar sallah kana zuwa kana jifar da maratul akaba to sai ka yanke talbiya mun gane ko to me ke hujja me ke hujja akan haka to za mu gani sahaban kansu wasu na ganin cewa ba sai nan ba wasu ka ce a'a mun ji manzon Allah ya yi talbiya ko ayi gabbara gaban shi ya shi har ranar sallah to za mu ji insha Allah menene fikhul mas'ala istihbabu idamati al-hajj at-talbiyata hatta yashra'a fi rami jamrat al-aqaba fi rami jamrat al-aqaba yawm an-nahr yace babin da ke bayani mustahabbi ne alhaji ya ci gaba da yin talbiya ya dawwama yana talbiya hatta ya shira fi rami jamra har sai ya fara jifan jamrat al-aqaba da ranar sallah to sa'an nan zai daina hikimul mas'ala kenan to mu ga hadisin aina mahallu shahid لهذه المسألة الفقهية من الحديث ما فهمت؟ قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وحول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال أنكر بودك أسامة بن زيد rajibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min arafati yace manzo Allah ya goya ni akan abar hawarsa daga arafa muka yi tafiya har muzdalifa falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shiba hatta da kusa da muzdalifa anaqa fabala sai durkusa da rakuminsa sai je fitsari ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا كما زال الله يجي بصاري يسركي سيزو نزبا مسا روا يي الولاء يغغوتا الولاء بيس اكو كما اكاي الولاء اغا يي غغاوا ثم قلت الصلاه يا رسول الله فقال الصلاه امامك daga muzdalifa kenan kafin aka daga arafa aka dawo ana tafiya kafin akai muzdalifa sai manzo Allah ya tsarki ya alwala to sai yaro mu Usama bin Zaid ko sai ce ya manzo as-sala as-sala sai yake manzo Allah bayan alwala ya manta ne bai ce ai sallah sai ce to manzo Allah sallah sallah sai manzo Allah ce as-salatu amamak as-salatu amamak manzo Allah ce as-salatu amamak sallah na gaban ka akwai inda zamu yi sallah ba mantuwa ne ba ina sane فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة سيما زو الله يهو أبر حوسا حارسو كشبت المزدلفة فصلى سيصلى مغربا لإشاء جمع بهاك بني to sallan magruba da isha daren arafa din jam'i ake yin su kuma ina ake yin su muzdalifa to in kai su a arafa fa dare ya kama arafa ko hanya an kai sallah ta yi ko ba ta yi ba ha eh ta yi ne sallah muka ce ta yi ko ba ta yi ba ta yi to in kai su ɗaya ɗaya fa da magruba ta kama ka hanya kai da ka shigo musulfa isha ta kama kai ta yi ko ba ta yi ba to jam'i din kai su lokacin magarba magarba da isha tayi ko ba yi ba in ka jinkirta lokacin isha kai su tayi ko ba yi ba mun gane ku fa salla sai manzo Allah ya sallama magarba da isha sa'annan aka kwana har gari ya waye sa a ce fa salla thumma radifa al-fadl rasulullah sallallahu alaihi wasallam gadata gadata jam'i da aka waye gari daga jiya da daddare daga arafa zuwa muzdalifa zaid bin usama eh, usama bin zaid ne ko manzo Allah ya goye suka zo amma yau ran safiyar sallah daga muzdalifa za a je wajen jifa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyawa faddu dan abbas dan uwan abdullahi dan abbas da shi aka tafi har aka je wajen jifa nan babu mahallin shahid kenan ko ko akwai قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل من جمع اسم الله يا ابويا الفضل دنكم عباس دق مزدلفه قال فاخبرني ابن عباس ان الفضل اخبره سي عبد الله بن عباس بن لاباري شيوا دان uwansa kanin sa ya bashi labari ko a ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yulabbi hatta rama jamratal aqaba Abdullahi dan Abbas yace dan uwana bani labari yace yana goye bayan manzon Allah manzon Allah bai gushi yana yana talbiya har sai da ya jifa ranar sallah na yanke talbiya mahallu shahid kenan na cewa istihbabi idamati al-hajji at-talbiya hatta yashra'a fi rami jamratil aqaba yawm an من قال قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السند قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع شي فضل رواية قبل عباس daga dan uwansa fadlu dan abbas wanda yake manzo Allah ya goya shi ranan sallah kenan للناس حين دفعوا وغداة جمع للناس manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rada da suka fito arafa za a je muzdalifa sai manzo Allah yana fada ma mutane hina da fa'u yayin da suka tunkudo suka malalo suna zuwa daga arafa za a je muzdalifa sai manzo Allah yana fada musu alaikum bis sakina alaikum bis sakina wa huwa kafin naqatahu manzo Allah sai rike linzamin eh, abin nan ragama ko linzamin a bar hawasa taguwarsa yana ce a tafi a hankali ai a hankali ai a hankali saboda kar a take wannan ko a buge wannan ko ai wannan haka ake jagoranci kana tausaya wa waɗanda kake ma jagoranci ne ba kana zalunta su bane kana shan jinin su bane daga arafa za a je muzdalifa jama'a suna da yawa lokacin za a tafi kuma kowa so yake tafi cikin ayarin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi wannan tafiya wanda zai tura wannan wanda sai manzon Allah ya rike rabba mataguwarsa in ya sake sai in ya sake ta me za ta yi sauri za ta yi sai ta je a tura wannan abuja wannan ko ko ya sheka ya bar mutane suna so su gaishe sai ya rike ta sannan ya ce mutane a hankali alaikum bis sakina a tafi a hankali a tafi a hankali sallallahu alaihi wasallam yana ba ta kansa yake ba a'a yana tausaya ma mutanen sa ne talakawansa al'ummarsa hatta da hala muhassira sai da ya shiga wadi muhassir a cikin mina bi عليكم بحصى الحذف الذي يرمى به الجمرة ليك الوادي المحصر أتكم من ne sai ce kowa ya tsinci su kwamfaninsa da zai je ya jifa gobe a dauki tsakuwa da duwatsu kan kanana wayanda za a yi ai jifa da su kamar haka gwargwadon dutsen da zaka sa kan ya saka alhazfu alhazfu haka zaka jifa haka harbawa da zaka yi irin dutsen da zaka harba haka shi aka ce ka dauka ba irin harbin da zaka ba irin harbin zaka yi ba masaloli ne guda biyu da irin dutsen da harbin dutse babban dutse zaka harba shi haka sai kankani shi zaka dauka ka harba haka zaka ce irin dutsen da zaka dauka ka harba da yatsan ka haka shi zaka tsinta amma in ka je jifan ba harba haka zaka zaka dauke ne bismillah Allahu akbar sai Allahu akbar ka jifa ko eh sai bismillah sai ka قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمره محل الشاهد سوره من الله بيكوشي بين تلبيه حرسي ده يجيفا كان صلى كده محل الشاهد كده النبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير بهذا الاسناد غير انه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمره وزار في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده فما يقذف الانسان من الله انا نوني كمان ذاك حربه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك عبد الله عباس يقول لك يا مسلم a ce ba za a yi talbiya ba ranar sallah har yace naji wanda aka saukar masuratul baqara wane ne aka saukar masuratul baqara ya fi ku sanin ma'anarta ya fi ku sanin ta'awilinta ya fi ku sanin komai da komai sa to shi kansa yayi talbiya fi hazal maka to ya za a yi kenan eh ya hakura ya kafa hujja قال hadathana سريج ibn yunus qala hadathana hushaym قال اخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الاشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله الابا حين افاض من جمع في عبد الله بن عباس ياي تلبيه يا عندي يجيو مختلفه انا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك كوكو ايه تلبيه اللي yake da مختلفه في نزاع جزيفه فقيل اعرابي هذا da suka ji yana labbai ce wannan dan kauye ne ba kauye ne wannan daga sura dan karkare yake tukuna kai aiki wannan ba kauye ne zai zo ranar sallah yana tarbiyya ma'ana su ba sa yi kenan da suka ga yana yi sai zama su bambar koyi haka sai zama sabon abu suka ce a arabiyun hada wannan ba kauye ne dan kauye ne da ya ji su faqala faqala abdullahi ana siyan nasu an bari da suna suna cewa shi dan kauye ne da yana talbiya ranar sallah ce mutane mantuwa suka yi ne ko bata su ne ya yasa mutane ne mantuwa suka yi ne ko sun bata ne baki daya sami'tu alladhi unzilat alayhi bakara ya kulu siya inda nake talbiya suka ce dai dan kauye ne to ji wanda aka saurin kan suratul bakara wanda kuma aka saurin kan suratul ya shi ne shugaban yan birni kenan da can kauyen kuma ya wuce kenan yaqulu fi hadha al labbaik allahumma labbaik قال وحدثنا ابو حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الاسناد قال وحدثني يوسف بن احمد قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائية عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع mun ji Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa ranar Muzdalifa kenan ranar sallah kenan sami'tu alladhi unzilat alayhi suratul baqara ha huna yaqulu labbaik allahumma labbaik labbaik la thumma labba wa labbaina ma'ahu na ji wanda aka sauka masa suratul baqara yayi talbiya muka yi talbiya muka amsa muka yi tare da shi ya kenan manzo Allah zai yi suna amsa ko duk kowa yana yi ne kowa yana yi kenan abdullahi in haka ce abdullahi ka sai amma in ibn umar ne ko za a fayyade abdullahi mas'ud abdullahi umar abdullahi abbas ce abdullahi cikin bukhari da eh, cikin bukhari ibn mas'ud ban ji ba eh eh ai to eh, ba shi dan nan shi ba kuna kanana ana cewa jifa shi dan lokacin kuma aka ce mai ramai eh, jamara jamara ko to lokacin da kuke yara za ka dauka ko lokacin da kuke girma to da yace muna tafiya ko sama da sai da yace muna tafiya da mu kai wani wuri sai na tafi sai manzo Allah ya tafi sarki da yazo sai na zuba masa ruwa ya alwala sai malamai suka ce ya halatta mutum ya sa wani zuba masa ruwa ya alwala ba shi cikin girman sa ya halatta ko bid'a ne to sai suka ce ai ka nemi ka nemi taimako yaro ya zuba ma ruwa kai alwala ya kasu kashi nawa wa fihi dalilun ala jawaz al-isti'anati fil wudu'i ya ce ya halatta mutum ya nemi taimako zai alwala ka ce da ruwa cikin buta dai kenan ce zuba min ruwa biyu kenan ce wanke min gabobi na eh, guda nawa kenan duk cikin alwala ne sai min ruwa cikin buta ba ka nemi taimaka ma ba ya halatta ko bai halatta ba zuba min ruwa ne na wanke gabobi na ya halatta ko bai halatta ba to zuba ruwa ka wanke min gabobi na kai min alwala ya halatta ko bai halatta ba قال eh? أصحابنا الاستعانة فيه ثلاثة أقسام يسي ka ويسي yaro ya taimaka استعانة cikin alwala isti'ana أحدها أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه وهذا جائز ولا يقال إنه خلاف الأولى فسيارة يبو من وارد وكل من وارد أبوتا يبو من وارد ريجا فسيا حلت بزاعة بي حلت بكو مكروه نئاء ديدي وديدا يا حلت والثاني أن يستعين بمن يغسل الأعضاء فهذا مكروه كراهة تنزيه إلا أن يكون معذورا لمرض أو غيره suka ce na biyu ka ce ya wanke maka gabobin suka ce makaruhi ne amma karahatu zai sai dai in kana da wata larura ko hannunka yana tauri ko ba shi da lafiya ka ce ya wanke maka suka ce la karahata alaihi والثالث أن wa بمن يسب عليه فإن كان لأذن فلا بأس وإلا فهو خلاف الأولى وهل يسمى مكروها فيه وجهان لأصحابنا الصحف ما ليس بمكروه لأنه لم يثبت فيه نحيه neman taimako wuri a lola guda nawa ne ebo min ruwa yaro ebo min ruwa zuba min na wake gabobina zuba ka wake min gabobina guda uku kenan ko suka ce duk ya halatta sai dai wani ya zama khilafin aula ابا سفيان كده فكرني عند اذن يسكت باب قوله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمره دليل على انه يستلم التلبيه حتى يشرع رمي الجمره العقبه غداة يوم النهر وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وابي حنيفه وابي ثور وجماهير العلماء من الصحابه والتابعين وفقهاء الامصار ومن بعدهم قال الحسن البصري يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفه ثم يقطع الحسن البصري يجي ذاك التلبيه حار رانا تقص ga رانا ranar tara كان يصلى رانا عرفه كان ranar arafa kana يجي salbiya وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى نزول الشمس يوم عرفة ولا يلبي بعد شروع في الوقوف سكة زي تلبية حرانا عرفة يصلى أصبح حرانا تفتو أما لوكس النزيج أيوة بزي تلبية وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف يلبي حتى يفرض من رمي جمرة العقبة إمام أحمد إسحاق بن راهوية دو اسمه لم يستكي زي تسلبية حرسية جمجيفة ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده ولا حجة للآخرين في مخالفتها فيتعين اتباع السنة كذا دليل الشافعي شيني وانا حديثي da aka ce manzo shine sayyidina Abdullahi da Umar Abdullahi da Mas'ud yana talbiya suka ce wannan kauye ne ko dan menene ya yake talbiya war haka ai mun mun san talbiya daga ranar Arafa an daina talbiya kenan sai ce ai yaya ne mutane sun bacin manta ne ko sun aka ne baki ɗayan su na ji wanda aka sauka masa yana talbiya a wannan wajen ba haka ya fada ba sai suka ce wannan hujjar ita ce hujjar ta karfi na suka ce ranar Arafa daga zarar asuba a yanke talbiya talbiya wani suka ce za a yi talbiya har sai rana ta fito daga zaran ka fara tsayuwa za a yi talbiya din suka ce duk wa'annan babu hujja a cikin wannan nan? kun ga cikin sahabbai kenan fa ake wannan ma'ana sai a ce rana wannan ran sallah din Abdullahi da Mas'ud kadai ya san wannan sunna dalili da a ce ba shi kadai ke yi ba ba za su musulta masa shi kadai ke yi ashe in ka san sunna sai ka faɗa sai ka yi ba haka bane shi ka ke duk sun yi shiru sun ɗauki mazhabin cewa gashi shi kace ya ce har hatta na Aisha duk sun ce ranar Arafa za a yi talbiya to kuma tana tare da manzo Allah shi yasa dan baka san wani abu ba ba aibi bane ba lalle ne ka san komai ba Allah kada shine ala kulli shay'in qadir bi kulli shay'in alim mun gane ku shi ranar sallah kenan a cikin hajji kenan Abdullahi da Mas'ud shi kaɗai ya san wannan abin sa'annan wanda manzo Allah ya ce na ji manzo Allah yana talbiya har sai da fara ne to a lokacin da Abdullahi da Mas'ud yana yin labbaik Allahumma ina kama shi kadai ne kenan sai suka ce wannan ba kauye ne ko ba ko inda ake suna da yawa sai ce wa'annan kauyawa ne sai ce wannan ba kauye ne ko ko a'a yaya ba haka bane <laughs> ashe in ka san sunna ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za ka yi eh wuce ta za ka yi ka ko to ya za a yi sai a tafi a hankali ko tun daga shi na an ce Imam malik na na aisha mai ali ibn abi talib manyan manyan sahabbai su ma sun ce ranar arfa za a tsaya to in aka zo ana ja ana fada ana fada sai ka ce ba sunna bane Abdullahi Mas'ud ya fi sanin sunna kenan Abdullahi Mas'ud ya fi na Aisha sanin sunna ne ya fi Umar sanin ya fi Abu ya fi Umar sanin sunna ne a ya fi Ali sanin sunna ne a fa ne gashi daga Allah bai da sarki wata kila lokacin da manzo Allah ya a wajen su ba su nan ba sa nan ba su ji ba ko ko sun ji amma sun dauka istihab mustahabi ne kawai don su ma da suka ce za a tsaya ranar arfa din ba su ce in kai kashi ranar arfa kai laifi ba mun gane ku yasa a hankali ake tafiya sahabbai kansu ana samun karin su sun kasa bani wanda ce kaza wannan ce kaza wannan ce kaza ba wanda ke ta wani ba wanda ke fada da wani ba wanda ke haka tabi'ai haka manyan malamai baki da tun da aka fara tirmizi ake wa ba ba'd ulama wa kala haka za to rashin sabawa da wannan shi sa duk wanda sa yayi abin da kake ganin ya saba ma ko da mas'ala ce ijtihadiyya sai kai kana kai kai ne kan aljanna kowa dan wuta ne ko باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم العر... يوم عرفة yace babin da ke bayani yin talbiya da kabbara in za a je mina daga in za a tafi daga mina zuwa arfa dama ranar takwas ga wata ranar tarwiya kenan sawa an tamattu kai ko ifradi kai ko kirani kai za a je in ka zo da kirani dama kai kana ciki baka warware ba in ka zo da ifrad dama kai baka warware ba wanda ya zo da tamattu shine yayi umra ya warware daga ranar takwas sai labbaik allahumma labbaik za a kama hanya za a je mina a kwana kashe gari daga nan za a je arafa ranar tara ga wata mun gane ko to daga minat ɗin in za a je arafa za a yi talbiya ko ba za a yi ba za a yi talbiya kaɗai za a yi ko za a yi kabbara labbaik allahumma labbaik za a yi ko za a ce allahu akbar allahu akbar to gashi dai yace babu talbiyati at-talbiyati an taqula Allah na bai wa takbira an an kula allahu akbar fi zahabi dhahab min mina ila arafa yau na arafa to zamu ga mecece hujjarsa ta cewa za a yi kabbara قال حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير وحول السند قال وحدثنا سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال عن كربون عبد الله بن عمر غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفه غدونا ميسمكو وقد اغتدي والطير في بقناته wa ma'un nada yajri ala kulli mitnabi wa in gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu samiun alim gadauna mun sammako mun fita da safe مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات دغ منى زوا عرفه منا الملبي ومنا المكبر a cikin mu akwai masu talbiya a mu akwai masu kabbara ke ma a رسول ba haushin يجي ayi sammako yana nuna kamar da karfe dauke ne daga masallaci daga fitowa daga masallaci eh. Eh? baya nuna cewa sammako daga zaran kai sallah asuba ka fita mana da sassafe dai in ka fita da safe in ka fita kai sammako mana matukan ana cikin mm, da lokacin za a ce mishi da safe kai sammako kenan ko na wucewa ne in kai har lokacin da rana ta fito ko har ta fito rana na fitowa yanzu karfe nawa shida ba to yanzu har karfe bakwai ma in ka za a ce sama ko bakwai da rabi ka je ya min ko da sassafe kan fito ya bakwai da rabi ba shi ko takwas ba eh? karfe takwas za a ce ya yi sama ko bai ko ba eh an makara to karfe takwas da safe ne ko da hansi eh قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب بن الدورقي قالوا اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عمر بن حسين عن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفه فمنا المكبر ومنا المحلل فاما نحن فنكبر قال قلت والله لعجبا منكم kaifa lam takulu lahu ma za ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safiyan arafa da safi kenan ji wai suna kabbara wai suna talbiya ya ya baka tambaye me yau ga manzon Allah yana yi ne me manzon Allah ke yi talbiya to sai kabbara to Allah ya ci kabarar ko bai ji ba ya yi shiru ko musunta ya tabbatar kenan ko kore ya tabbatar to shi ya zai daidai don manzon Allah baya shiru in aka yi kuskure yasa in aka yi abu manzan Allah ya gani ko ya je shiru ya zama sunna